sako ne zuwa ga wasu daga cikin masu da'awa a cikin tarikar tijjaniya na farkon su akwai malam mustapha mai baro da shi ne na farko na biyun su akwai irin su malam munir koza da makamantansu waɗannan matasan malam eh. gaskiyar magana sun ba mu mamaki ni dai musamman ne eh. sun ba ni mamaki mamakin da suka bani shine ashe malam bayan Allah nan sun san da zaman jawahirul ma'ani ashe sun yadda jawahirul ma'ani littafin su ne sai yanzu da wannan abin ya taso malam sai gasu suna ta daga nasu suna ta magana a kai me ya hana duk kalubalen da ake a baya ana magana kan jawahirul ma'ani kuka ja bakin ku kai shiru wannan rashin adalci ne wa masu sauraron ku da mafi ba daidai ba ne sau nawa za ku ɗaga littafin ma'alu sunna ku yi kalubale a cikin fito mu ba ku amsa a kansa me yasa da jimawa za a ɗauki jawahirul ma'ani a biya a ɗauko diwani a biya a ɗauko kashiful ilbas a biya a ce ga kaza ku shuruwa ba ku ji ashe kuna ji ashe kuna ji <laughs> to a ƙarƙashin wannan muke neman abu ɗayan cikin biyun nan daga gurin dan Allah yadda kuke saka bulugul maram ku karanta duk da ba littafin dariƙa ba ne yadda kuke sanya littattafan mazhabar malikiya ku karanta tunda ba littattafan dariƙa ba ne dan Allah ku ɗauki littafin jawahirul ma'ani ku a matsayin ku na waɗanda littafin naku ne ku ɗauki littafin asirrul akbar wa nurul abhar a matsayin littafin ku littafin aƙida a ɗariƙar ku akalla guda biyun nan yadda kuke karantar da su a majalis su ma wa'annan ku karantar da su Mala Anas abin da nake so in sanar da kai shine eh, ni yanzu duk duniya ta shaida cewa ni mai barota tun watanni baya kamun azumi na sanya littafin jawahirul ma'ani kuma ina karantar da jawahirul ma'ani kuma duk duniyar musulunci ta shaida cewa yanzu akwai yayanmu a nan garin Kaduna a nan kasuwan bacci masallacin malam ramalan ana kiran shi malam halilu maraya malam halilu maraya yana karantar da littafin jawahirul ma'ani a masallaci sannan akwai yayan mu har yanzu kakakin faila Sheikh Malam Harisu Jos uban marayu wanda shi ma yanzu haka yana karantar da jawahirul ma'ani ya ma saukar da jawahirul ma'ani ya ƙara yokwana to ashe wannan ya nuna ba kwa bibiyan shafukan mu ba kwa bibiyan mu jawahirul ma'ani wani littafi ne wanda yake ba littafi bane na wai ɗalibai ƙasa ƙasa ba ma littafi bane na malamai littafi ne na wanda suka kai makamin professors kai professors ma sai sun je gaban malamai sun karanta larabcin da ke cikin jawahirul ma'ani da ilimin da ke cikin jawahirul ma'ani ba wai idan ka ji dan guntun larabcin ta'al idhab ijlis shine za ka iya fahimtar me ake nufi ba lahaja ce ta malamai ta sufaye saboda haka yanzu kalubalen da mu muke muku yadda mu malaman mu da mu kanmu almajiran cikin ɗariƙa muke karantar da littafin al ma'ani wannan littafi na alƙulu duriya ku sanya masallaci ku fara koyarwa mana ɗaya daga cikin ku ne ya buga kirji malamin ku jagoran ku shine malam lawal turayum ya buga kirji cewa zai karantar da al ma'ani zai karantar da alƙulu duriya da ya tsaya alƙulu duriyan duk da alƙulu duriyan ma akwai basussuka da muke bin shi na gyare-gyare da za mu zo mai a cikin littafin malamin nasu gashi wallahi mun fi sanin abin da ke cikin littafin nan wallahi wallahi wallahi wallahi mun fi sanin abin da ke cikin wannan littafin domin wannan littafin da kake ganin shi malam Anas wallahi na karanta shi bango to bango ya fi so hudu bango to bango wallahi duk abin yanzu da zaka karanto wata magana ka ce a cikin alƙuru duriya wallahi in ba magana wallahi zan ce maka babu saboda yadda na san wannan littafin alƙuru duriya kuma na mallake wannan littafin na karanta wannan littafin malam Anas fiye da shekara goma sha takwas ka tambaye malam Musa sai da sunna zai gaya maka na karanci wannan littafin na san wannan littafin fiye da shekara goma sha takwas ba jiya ba ba shekaran jiya ba to saboda haka abin da nake so in sanar da kai malam Anas dalilin da yasa kai ne maka wannan bayani saboda na fuskanta a cikin su kai kana da natsuwa kuma kai kana da hankali kuma kai ka san darajar mutane to shi sa nake maka magana daidai irin kalaman da kai zan maka bayani zan kuma bayan maka da ainihin bayananka akan daidai irin bayanin da kai mun na lura kana da hankali kuma alhamdulillah ko ban zaka gode ma Allah malam Anas ka tasirantu da ni ka amfanu da ni na amfani da kai abubuwa da dama a abin da ya shafi ilimi dan ba zan manta ba kuna da yawa irin ku a social media wanda a wasu bangare na ilimi ni nake muku gori in ce baka iya ba to baka iya nan ba to zarci nake maka ba ina ƙara hazzaka ka ne ka tashi ka je ka nemi ilimi to alhamdulillah musamman bangaren nahau ka na ka san na sha maka ko gori har ina cewa ba zan ƙara kula ka ba saboda na lura baka yi kwari a ilimi baka yi kwari a nahau ba alhamdulillah yanzu naga ka je ka mai da hankali akan ilimin nahau ka yi kokari ka fara kiyayewa to ka ko banza ni mai barota na amfani ka ta wannan bangaren na yi maka gori gori mai amfani wanda yasa ka tashi ka je kai karatu wanda idan ban manta ba lokacin da nake karatu a Isha FM ka yi mudakala ka shigo bayan ka sauka daga Idris ya zo bayan na cika gyara riki a ka'idan karatu na baki Dr. Idris ya zo ya nuna bai ji daɗin ka ba saboda an samu kurakurai na rashin fahimtar ka'idan ilimi to kaga na san kai ma ka ji wannan kuma yanzu ka fara gyarawa alhamdulillah ka fara hawa layi na fahimtar yadda karatu take na san ka amfani da ni alhamdulillah ala zalika wannan kenan sa'an ah, sa'annan jawahirul ma'ani ni in ka bibiye shafi na Malam Anas zaka samu na ina karanta da Jawahirul Ma'ani kuma na fara shi tun daga farko ba tsallake na fara shi tun daga farko ba tsallake to daga ƴan uwa bari sanya muku maganar shi ku ci gaba da ji ah, kamun na insha Allah rabbi sai mu zo mu ci gaba da ƙwarin gwiwa cewa kuna karantar da duniya a ku yadda muke karantar da littattafanmu na aƙidar mu dan Allah ku fito da littattafan nan naku na aƙidar ku tunda yanzu kun amsa cewa littattafan ku ne kun san da su har kuna cewa ma su wani ba za su iya ba ku naku ku fito ku karanta dalilin da yasa muka ce ku fito ku karanta na farko zai tabbatar mana da cewa a ɗarika ku 'ya'yan halak domin shine abin da Shehu Ibrahim ya rubuta a cikin Tazilu Kashful Ilbas cewa ah, Ana mu a dariƙa ‘yan halak ne, an haife mu a ta wuri rislar dariƙa ta abin umman kabiran an kabiran. Dariƙa mun gaje ta a cikin ta, aka same mu a cikin ta, muka taso ko muna fatan mu mutu a ta. Mu mun gaje dariƙa ne, mun gaje dariƙa ne. to abin da nake so sanar da kai mu a cikin ɗariƙa ba mu da wani littafin aƙida aqidatuna la ilaha illallah muhammadur rasulullah aqidan mu kadaita Allah tauhidi da cewa kai fikihun ɗariƙa ba cewa aƙida ɗariƙa ɗariƙa ba ta da wata aƙida da aƙida ɗan ɗariƙa da aƙidar ɗan idala in an ce al'aqidatu a larabci abin da ake nufi shine kalmatu taqwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shine aqida a ɗariƙa babu aƙida sai dai fiqhul ɗariƙa da cewa kai ka zo ku karantar da ku zo ku ɗariƙa ku sai mu gaya maka idan ka ɗauka ah, manahilur rashad na shehu atiku sanka zaka samu wannan fiqhul ɗariƙa ne idan ka ɗauka irin su shamsiyatul ikiwani zaka samu wannan menene eh, fiqhul ɗariƙa ne idan ka ɗauka irin su alfatahur rabbani fi ma ya taju ilahi muridut tijani idan ka ɗauka irin su al farida to amma ka buɗe baki ka ce wai aƙida wannan ma ya nuna baka san menene ɗariƙa ba mala anas wallahi baka san me ɗariƙa ba ba mu da aƙida a cikin ɗariƙa aƙida to na la ilaha illallah amma muna da fiqhu ɗariƙa kuma inda littafin muna koyar da su ga sunan mun sassaukar da su irin su ruhul adabi eh ga ruhul adabi nasihatun minni ila ila ikwani faltumsiku ɗariƙatat tijani ɗariƙa madal fadli war ridwani ustisa bi sunnati wal furqani an fahimta ko saboda haka lallai mun cika yan halaka lallai mun cika yan halaka zayyano sunan mutane ni ne na farko ko to ai ni kan ina karantar jawahirul ma'ani kuma ka bibiye social media malam Anas ni ina karantar da jawahirul ma'ani kuma har yanzu ina karantarwa ban ga wani wanda ya fito a cikin ku yace inda na karanta ba daidai bane ko kuma a'a nayi na canza magana na canza ma'anar abin da ake nufi har yanzu ba wanda ya zo ya kalubalance ni amma kuna cewa ba ma yi kuna cewa ba mai ko muna karantar da al ma'ani to yanzu ku malamin naku da ya karfin hali cewa zai zo karantar qudud duriya gashi fa yazo fa daga muqaddima ma littafin naku ma mun ci shi gyara mu ko in akwai wanda yasa yazo ya zo ya ci mu gyaran al ma'ani a cikin ku bismillah gashi a muqaddima ma malamin naku a littafin malamin naku mun ci shi gyara sannan al ma'anin da ya dauka shi zai karanta shi ma a muqaddima mun ci shi gyara to yau da monday muna jiran nawa ya fito dan na bibiye isha ya fi din mu gan shi ana yi live ni dai ban gani ba an ce duk ranar monday ko to muna jiran na yau monday ya fito a yanko mana ku ga yadda zamu ma ƙara ku ga yadda zamu ƙara ma malamin na ku malam lawal tara yau tumfur tumfur zamu mai yan uwa barin bako da shi ku ci gaba da jin shi wa min khasiyati tariqil kauni na daga cikin keɓantaccen abin da yake da alaka da ɗarikar eh, sufaye annas sadika minal muridina magaskaci daga cikin muridan ɗariƙa sufaye idza dakhala tariqahum idan ya shiga tafarkin sufanci ya arifu jami'a mas'alahu alai duk wani istilahin sufanci wanda za a ce wannan sai ka sai in kai sufi ne zaka gane to da ka shiga shehu ibrahim ya ce zaka gane bil khasiyya sai ya ce min awwal kadamin yadahu fi tariqihim yana fara shiga ɗarika, zai san komai a ciki ya ce ka hatta ka annahu alwadi'u li dhalika al-istila wa laysa dhalika li ghairi sadiqin to ku fito muku ku karanta wuta duniya littattafan dariƙa wanda muke ta kukan ku fito ku karanta musu eh, zai tabbatar cewa ku cewa an tumina sadiki to alhamdulillah sufiya wanda ka tabbatar da cewa lallai musalatu sufiya mun ce muku ba mu sani ba ne so nawa muke zuwa muke gaya muku misali na sha yin misali cewa malam abubakar gumi ya fito yana gaya wa mutane cewa ai sufaye sun ce asufi to huwallah sufi kaiwa kaiwa shi shine Allah to da rubuci zai ce me a a malam abubakar gumi abinda ake nufi asufi to huwallah sufi matakaiwa matukan abinda zaka gaya mai ji dadi shine Allah abinda zaka ambata yayi farin ciki ya ji dadi shine Allah to kaga wannan lahaja sufiya musalatu sufiya kenan gashi shi da bauchi ya ce ku kun karanta larabcin kai kun ce ga abin da ake nufi amma kuma gashi alhaja sufiya mustala sufiya an gaya muku abin da ake nufi misali irin su karkasani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi Allah yake bance ni shi Ibrahim bil ilmi da ilmi wat tasrifi da juya al'amra wasu al'amura ake nufi a ilimi ko ko kun shaida Anas Tawfik Gana ya ce shi ya jingina mai shau ya ce shi Ibrahim mai ilimi ne kuma kun shaida shi Ibrahim mai ilimi ba ma ku ba Rabi'atu Alamil Islami tun zamanin Bin Baz, Bin Baz Saudiya ta shaida Shehu Ibrahim ilimi domin shine mataimakin malamin duniya a zamanin. Malamin da shine lamba wani a duniya shine Bin Baz, mataimakinsa shine Shehu Ibrahim. Lokacin da za a matsar da makamin Ibrahim daga inda yake ana neman ra'ayin malaman duniya har Shehu Ibrahim daga Senegal sai da Saudiya ta aika mata. Ta aika mai cewa ya za iya matsar da makamin Ibrahim daga inda yake ko a bar shi a wurin. shi ibrahim ya littafi ibqa sabilus salam fi ibqa'il maqam hanyar zaman lafiya ku bar maqam ibrahim inda yake kuma aka duba littafin malaman duniya kuma aka ɗauki ra'ayin shi ibrahim saboda shi ibrahim malami ne to zancen ilimi ya kare a wurin shi ibrahim ba mai jayayya a cikin shi ibrahim ba malami bane karkarsa ne bil ilmi wata sirifi wata sirifi da juya zuciyar mutane me ma'anar juya zuciyar mutane zuciyar makiyin annabi ya dawo yin annabi shehu ibrahim ya da kai duk yayanka da musulunci wallahi sai ka addinin musulunci ɗaya ɗaya kun mutane ne shi Ibrahim ya ci karo da su ba su kai musulunci irin su Papa Roma irin su Yakubu Gawan amma in dai Shehu Ibrahim zai haɗu da kai to Allah ya bashi tasribin juya zuciya daga kafirci zuwa musulunci sannan in kai makiyin annabi ne in dai Shehu ya haɗu da kai Allah ya bashi juya zuciya daga wannan halin ta kiyayen annabi ta dawo soyayyen annabi ko barawo ne barawo ba ya zo gidan Shehu Ibrahim sata yake amma a ƙarshe sai da ya zama almajirin Shehu masoyin manzo Allah ya daina sata to shine ma'anar karkar Sani bil ilmi wa tasiri? kaga mustalaha sufiya kenan in qultu kun bilatus daga nace Allah a canza wani daga halin da yake yanzu ga Allah ya tabbatar da haka bila sufi ba tare da si an jima ba ba saufa yanzu yanzu Allah ke yi amma ba wai Shehu Ibrahim din ne ke yi ba Allah ne ke yi to kaga wannan mustalatu sufiya kenan muna zuwa muna bayani sannan barin in ƙara maka wani bayanin mustalatu sufiyan babba hoton na karantawa a cikin jawahirul ma'ani wa kullu abidin aw sajidin li ghairi llahi fi zahiri fa ma abada wala sajid illa lillahi tabaraka wa ta'ala dukkanin mai bauta dukkanin mai sujjada ga wani Allah a zahiri ba kowa ya sujjada ba Allah ya ma sai babba wato ya ce wai shehu tijjani ya ce mai bautan gunki ma Allah ya bauta ma ana magana akan zahiri ne wannan Mai shehu tijjani yake nufi shehu tijjani ya kawo ayan walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi an wa karaha wa zilaluhum bil gudu wal asali wannan ma ba magana bane mai iskali yace dalilin da yace dalilin da yasa nace fa kullu abidin aw sajidin li ghayri Allah fi zahiri fa ma abada wala lillahi tabaraka wa ta'ala saboda lokacin da yaje yana bautan gungunki ne ya sa goshin shi a ƙasa yana bautan gunki jikin shi da zuciyar shi tana bautan gunki amma ruhin shi Allah yake bauta shi bai sani ba Shi ne abin da ake nufi in mai bautan shanu ne shi da jikin shi da ran shi yana ganin shanu yake bauta ma amma eh, ruhin shi na bauta ma Allah ne dole karhan wannan ma ina wani iskali a ciki to saboda ku zo wajen mu irin wa'annan abubuwan wallahi tallahi za mu warware muku saboda ka ƴan uwa bari in ƙara barin ku da shi kamar mu dira kan wani issue din kuma kuna cikin magasgata a cikin tafiyar dariƙa shirin ku yana nuna ku kanku ba ku yarda da gaskiyar ku a cikin dariƙa ba wannan kalubale na farko in wannan ba za ta samu ba ku buɗe ƙofa ku ba mu dama gabobin da muke da damuwa da su a cikin littattafan ɗariƙa ku ce mu kawo muku guda ashirin warware mu ƙara kawo muku ashirin warware mu ƙara kawo muku ashirin warware kai goma goma ku fito ku mana wannan alal akalli masu sauraron mu suna ji kuma masu sauraron ku suna ji wannan zai warware da yawa daga cikin matsaloli kuma zai hana dagowa daga cikin kace na ce to alhamdulillahi wannan abu da kani ma malam Anas tun kwanakin bayan mun yi magana da shi malam Kakisu wannan zan dawo kai shi a cikin bidiyon watakila ba ku ji ba inda ya ce min boka Kakisu ba zan dawo kanka amma kamun in dawo kanka eh, in tabbatar maka da waye boka a cikin littafin ku ibnu Taymiyyah shine babban boka kamun in dawo kanka Kakisu eh, malam Anas mun yi magana da su kwanakin baya sai shi malam Kakisu tun da ya san bai kwari ba sosai eh, Yace yana so a haka a gabatar da haka amma sai dai a haɗa ni da kai malam anas to ni kuma tsakani da allah eh, baka mun baka kwarin da zan zauna da kai malam anas na tabbata da allah in muka zauna da kai wallahi tallahi ba alfahari nake yi ba wallahi ba za ka iya dagan ba na tabbata da allah saboda a ka'idoji na nahau a ka'idoji na sarfu duk zan a ka'idoji na arabiya zan ta kakka ka to kaga biya in zaka zauna da mutum ka zauna da tsaranka ka zauna da tsaranka an fahimta ko wanda in dai irin wannan tattaunawar ne tsakani da Allah kai malam Anas ba tsara na bane to dalili kin da yasa su malam kaki suka ce wai suna son su hada zama na da kai a shekaru kai ba sa'a na bane a gogewa a cikin abin da shafi wannan tattaunawa akan abin da shafi addini kai ba tsara na bane ba alfahari ba a ilimi kai ba tsara na bane to nace in dai har suna son haka sai dai shi da kanshi in yi manage da shi malam kakisin da shi kuma alkanawi nace in yi manage da su in yi manage da su amma ga sako na izuwa gare ka in ka yadda zan iya yadda a manejance in zauna da ku har da kai a ciki amma fa duk inda kai kuskure ba zan bari ka wuce ba ko a karatu sai na gyara ma in ka yadda da wannan kuma sai ka amsa ma duniya cewa kuskure ne in mun zo wajen zan makali irabi in ce wuri kaza ka karanta shi a kaza kuskure ne ba haka yake ba saboda haka ma'anar shi ta canza kuma fassarar shi ya canza in ka yadda da wannan insha Allah rabbi zan yi maneji in zauna da kai amma wallahi muka zauna da ku za ka sha mamaki ba alfahari nake maka ba wannan kenan amma bayan za a yi ka naushe ni ka ce ka rama yanzu ka ce kana so mu zauna ku turo matsaloli guda goma mu warware a'a to ai sai dai in kun turo goma mu ma ga littafin ku sai mu tura muku goma shirka da kafircin da ke cikin wannan littafin da bautan ibnu taymiya da mai da ibnu taymiya Allah da mai da ibnu taymiya yafi manzo Allah muna da irin su irin su wa ayanta mawjudan ta'ala sifatu tunda malal lawal tirayon tun farko ya ce duk abin da ka gani a cikin littafin nan maganar Abdul Hadi ne shi ya wallafa shi ya rubuta muna da wannan muna da wannan maganar na malal lawal kaga babu wanda zai zo ya ce a ah, ai wannan littafin ba na Abdul Hadi bane ai ba a'a malal lawal tirayon ya tabbatar da duk abin da ke cikin littafin nan ɗalibin ibn Abdul Hadi shine ya rubuta ya tabbatar da wannan to akwai shirka da kafirci da zindiƙanci da mai da ibn da ba ibn Taymiyya matsayin Allah irin su wa'ayanta mawjudan ta'ala sifatuhu wa shahadta mahabuwan bi ainil basirati ibn Taymiyya kaga Allah kun ce annabi bai isi ga Allah ba amma gashi a cikin littafin nan kun ce ibn ya ga Allah saboda shine annabinku kun ce annabi kun ce ba a ganin manzon Allah yace wa shahatta mabuban kaga annabi Muhammadu bi ainil basirati da idanun da basira ba a bacci ba ibn taymiya ya ga Allah ido da ido ibn taymiya ya ga annabi ido da ido to mu sai mu zo in kuka ba mu goma sai mu ba ku goma ba za a tsallake ba in warware naku in warware namu to ba za a je ko ina ba sai kun warware naku wannan kenan sako na ya kare zuwa gare ka malam Anas na maka bayani irin naka saboda kana da natsuwa kai a ciki irin sa alkanawi da sauransu duk kafi su natsuwa na maka wannan kyakkyawan zaton shi sa ne maka ah, amsa da irin yaren da kai kai kuma kaki su Ah, ina so in sanar da kai ah, mala da cikin magana kace mun boka kuma duk wanda kace mun boka kace mai arni ne kafiri ko manzo Allah ce man qala li aki ya kafiru faqad ba'a biha aduhuma duk wanda ya ce ma dan uwan shi kafiri kalman kafirin za ta ta yawo za ta koma in ta samu wanda aka ce kafirin ba kafiri bane za ta dawo kan wanda ya faɗa kafirin nan to ta zauna a kansa to ni mai ta ba wanda ya taba ga ina aikin kafirci hasali da'iman ni limami ne ma a masallaci bayan haka ka balin Musa zai gaya maka yakan wuce da mota ya gani ina ba da karatu a zaure na addini karatun zaure bayan haka ah, duk duniya ta shaida cewa masoya manzo Allah ne amma ka ɗauki karman bokanci ka ɗora mu dalili ko saboda ina yin ruƙiya ina ƙoƙarin raba mutane da alzaluman aljanu wani Allah yake gaya mana wa annahu kana rijalun minal insi uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wasu daga cikin mazajen aljanu mutane su suke neman tsari da aljanu sai kara ba aljanu girman kai suka rena mu domin su suna ganin mu wa maganin su da kuma addini ya tabbatar da cewa ma anzalallahu dan illa anzalallahu shifa annabi ya ce Allah bai saukar da cuta ba sai da saukar da maganinta idan aljanu ya kama mutum akwai hanyar da ake bi a raba shi da shi raba mutum da abin da ya zama cuta ne ma samun ladani amma ka buɗe baki ka jefa wannan kalma a zuwa gare ni to malam kakisu in baka manta ba babban boka in dai yin mu'amala da aljinu bokanci ne to ibnu taymiya shi ya fara wannan bokanci shine babban boka ibnu taymiya ba shine babban boka in dai mu'amala da aljinu kake su to babban boka malamin ka ibnu taymiya in baka manta ba na taba ina program a isha fm ka shigo na kama ka na damke ka na nuna maka bokanci a cikin littafin ku na nuna maka bokanci a cikin littafin ku ibnu taymiya na mu'amala da aljanu eh kuma shi mu'amala da aljanu ta hanyar su a cikin dan adam malaman ku sun yi wallafe da tafi a haka abu ne jais amma kai da yake baka binciken karatu ka kisu jahili ne kai murakkabin jahili wanda kai ma ina baka shawara ka koma makaranta musamman bangaren nahawu baka iya Nahu ba ka kisu wallahi baka iya nahawu baka koma makaranta alkanawi ɗaliban ka har yafi ka fahimtar Nahu. eh kana cewa dai ɗalibin ka dai amma wallahi ya fi ka fahimtar ilimi alkanawi ba ka koma makaranta kai ma anta da ibn fil nahwi kai mai rauni ne a cikin nahwu wanda kai ma duk ran da ka shiga hannuna wallahi tallahi zaka sha mamaki eh zaka sha mamaki ka kisu zaka sha mamaki eh zaka sha mamaki ka kisu duk ran da ka shiga hannuna wallahi tallahi zaka sha mamaki zaka sha mamaki to zancen mu'amala da aljanu ko kuma samuwan aljanu ko kuma abin da aljanu suke yi duk ibnu taymiya yayi magana duba da duba cikin majmu'ul fatawa ibnu taymiya yake cewa lam yukalif ahadun min dawa'ifil muslimina wallahi bai bai yi sabani ba mutum daya daga cikin bangarorin musulmai gabaki daya fi wujudil jinni ba wanda ya sabani cewa akwai Aljanu. wala fi anna Allah arsala Muhammadan ilaihim ko kuma Allah ya aika manzon Allah zuwa ga Aljanu? babu wanda ya saɓani? to tunda ibnu taymiya ya tabbatar da akwai aljanu kaga duk abin da akwai shi za a iya mu'amala da shi kenan to bari mu tafi cikin littafin malaminka in ana maganar bokanci to shine farfar katotan boka ibnu taymiya farko ibnu taymiya shi da yake ganin har rubutun aljanu aljani ya rubutu ya gani akwai bokancin da ya fi cewa yanzu in ka ce mai fito maka da rubutun aljanu kaki su je fito gashi a cikin majmu'ul fatawa ibnu taymiya yace wa qad ra'aytu kaddal jinni ghayra marratin wa fihi kalamu min kalamil jinni ibnu taymiya ce qad aitu kaddal jinni wallahi na ga rubutun aljini ghayra marratin ba so ɗaya ba ba so ɗaya ba wa fihi kalamul jinni a cikin wannan rubutun akwai magana wa fihi kalamu min kalamil jinni akwai magana cikin maganganun aljanu in ana maganan bokanci ga babban boka da yake ganin rubutun aljanu ibnu taymiya ba ma ya kore su a jikin mutane ba a'a ya ga rubutun su har kamar da sanda na kama ka Isha FM akan wannan kadiyar a cikin littafin gurwa kai ka fara bandan bandan wa kake da suna ne kaki su to barin ƙara tabbatar maka Ibn Taymiya shi ya tabbatar mana in dai bokanci ne shine babban boka domin Ibn Taymiya ya tabbatar da ana mu'amala da aljanna Ibn Taymiya ce wastikdamul insi lahum misl istikdamil insi lil insi bi shay Ibn Taymiya yace mu'amala mutum da aljani kamar mu'amalan mutum da mutum ne to amma da yake kai jahili ne kaki su jahili ne gashi malamin ka tabbatar da za a iya mu'amala da aljani yadda za ka yi mu'amala yanzu dai ina mu'amala da aljani ba ba, ba laifi bane in dai mu'amala mu ba ta saba ma addini ba in ga aljani in yi magana da shi in aike shi babu laifi gashi in dai kuma akwai laifi malamin ka ibnu taymiya shi ya tabbatar da wannan bokancin gashi a cikin littafin ku majmu'ul fatawa gashi idan babu wannan abun a cikin majmu'ul fatawa ka zo ka ce mun babu in akwai wani malami da ya isa a cikin wahabiyawa ya ce eh, ibn tabiya bai rubuta wannan ba ya fito ya kareta ni mana na sha karantawa kun san abin da cikin littafin ku don ana maganar bokanci ka kisu malamin ka ibn tabiya shine katotan kasir gumin boka kai kuma katotan kasir gumin jahili ka kisu malamin alkanawi wanda wallahi alazim ba wai larabci ba ka kisu baka isa ka karanta littafi shafi ɗaya ba wasali ba a gabana wallahi ba za ka iya ba la shafi ɗaya ba wasali kai rabin shafi ba wasali ba za ka iya karanta saboda kan ina maka gori yadda na ma malam Anas gori bayan malam Anas akwai malaman wahabiya wanda ba zan kama sunayen su ba wanda ni nake musu gori suka koma sau koyi karatu wallahi kuma gori na ya amfane ku to kai ma ina maka gori a cikin mulahaza da ne na gano ba ka da ilimin hau ko kaɗan kakisu ba ka da ilimin sarfu ko kaɗan kakisu ba ka da ilimin arabiya ko kaɗan abin da ka dan sani shine dan a qur'ani da tajwidin qur'ani da ka tsaya anan shikenan irin malami ne na islamiyya baka karatun zaure ba baka karatun zamani ba baka akademiya ba kai karatu ne kawai irin na shan ruwa haka shine zaka fito fagen ko to kada ka bari in shaƙe ka malam kaki su in na shaƙe ka zaka sha mamaki zaka sha mamaki zaka sha mamaki to gashi sai ibnu timiya ce na farko minhum man yastakdimu fil muharramat a cikin mutane akwai masu yin mu'amala da aljinu cikin abin da Allah ya haramta wal fawahishi da alfasha wa zulmi da zalunci wa shirki da shirka wal qawli ala allahi bila ilimin da kuma yin magana ga Allah ba tare da sani ba wa qad yazunnuna zalika min karamatis salihina kuma suna ganin wannan karama ne na mutanen gari wa inna ma huwa min af'ali shay'in amma ake shedanu ne mun ji hali na farko sai ibnu taymiya ce hali na biyu wa minhum man yastaqdimuhum fil umuri mubahatin a cikin su akwai wanda suke mu'amala da aljinu ta al'amarin da ya halatta al'amarin da ya halatta ashe mu'amala da aljani akwai hanyar da ta halatta idan na zo ina ruƙiya ayoyin qur'ani nake karantawa ina bokanci a nan in ban da tsabagen san zuciya irin naku na wahabiyawa ka karanta ko yau din nan daga kebbi state akwai mutumin da na mama ta shurkiya ni ina kaduna shi yana kebbi aljanu suka tashi ta waya muka yi magana da su tun suna halin ba za su fita ba a ƙarshe sai da muka yarjejeniyar cewa za su fita kuma wallahi yana jina a yau da daren nan kuma in suka fita daga jikinta sun daina cutar da ita na samu lada aiki ne na lada amma saboda tsabagen manafinci na wahabiya wanda aikin aljani da rukiya a Najeriya ma wa aka fara sani da su in ba wahabiyawa ba su suke bude shago wai Islamic Medicine Center a rinka kawo mata suna musu rukiya kuma har gobe suna suna yi akwai manyan malamai a Kaduna zuwa wanda na san aikin su kenan rukiya suna nan da yawa in izala wahabiyawa wanda har gobe aikin su kenan da shi suke cin abinci gara mu muna da sana'a sana'o'i ma wanda ya san muna da sana'o'i wani abu muna yin shi ne fa taimakon al'umma Allah ya bamu ilimi man su ila an ilimin alimahu summa katamahu uljima yawmal qiyamati bil jam min nar duk wanda aka tambaye shi ilimi ya sani ya boye ran alkiyama za a bi zamu da zamu wuta to bari ka ji kake su ga bokanci nan in ana magana bokanci malamin ka ibnu taymiya shine kasir gumin boka kai kuma kasir gumin jahili yawa da irin lahajar da kai ai ka ka san waye mai barota da irin lahajar da kai da ita zan maka magana malam Anas yi magana da mutuntawa da darajawa da hankali kai ga jikin amma kuma ba hankalin in ba an ba haka ba menene a cikin magana zaka kalle zaka bude baki ka ce boka bacin boka gashi nan katon boka ibra temiya shi da yake to bari ku jima yan uwa a cikin mutane akwai wanda yake aiki da aljani fi umurin mubahatin a cikin al'amuran da suka halatta imma ihdaru malihi imma ya sa su kawo mai dukiya yanzu misali yadda ake cikin wannan yanayin ka tara kuɗin ka EFCC suka tare gidan ba yadda za ka yi to akwai yadda ake mu'amala da aljinu ka sa su je su je iji ibnu taymiya in aka samu fo wannan a cikin irin wa'annan to ibnu taymiya shi ya koyar gashi shekara 600 shida da wani abu yanzu da rasuwarsa ibnu taymiya ya koyar gashi zaka iya sa aljani ya dibo maka kuɗi ya kawo maka wannan ba bukanci bane au dalalatin ala makanin fihi malun ko kuma ka sa aljani nuna maka inda za a samu kuɗi sai a ɗebo yanzu misali masu aikin zinari din nan akwai yadda ake yi a nemi aljanu sai su ce wuri kaza akwai zinari sai a je a ɗebo ibnu taymiya dai ya koyar hmm? gashi a cikin littafin nan wannan usalis nau'i na uku yace an yasta Amila hum fi da'atillah wa rasulihi ana aiki da aljani ta bangaren bin Allah da bin manzon Allah da'a ga Allah ga kada ga manzon Allah kama amil insanu fi misli zalika kamar yadda mutum <coughs> yake aiki cikin bin Allah wa ya'muruhum bima amara Allah bihi wa rasuluhu mutum ya umarci aljinu su aikata abin da Allah ya bada umarni abin da manzon Allah ya bada umarni duk inji ibnu timiya an fahimta wa yanhahum amma nahahum Allah an wa rasuluhu kuma ya hana su abin da Allah ya hana kuma su hanu ni dinnan aljanu nawa musulatan da su da shigar da su addinin musulunci aljanu nawa ne aljanu nawa wanda suka shiga addinin musulunci a hannuna ba za su yi rugu ba wana wanawi zalika ah, an fahimta ko kama ya amurul kama ya amurul kama ya amurul insu kamar yadda ah, kama ah, wayan hahu kama ya amurul insu kamar yadda mutum yake ba da umarni wayan hahun ko mutum yake hana su hmm? saboda haka in ana bokan bokanci ne kaki suka na cikin littafin ku saboda haka ya ku habiyawa kifi na garin ku mai jar koma kamar yadda kuke ta haddi, muna ta haddi a gare ku mala anas man ansa ka. eh ba wai a jefo ba in kuna so a zauna ma gaba da gaba za a zauna gaba da gaba ba laifi bane mu nuna muku ku nuna mana mu warware ku warware shikenan jama'a za su gane mu da ba muna bukatan haka ai kar ka manta sono ina neman haka daga gare ku buɗan bakin mai gemu a makogoro me yace ni na zo Kano na neme ku amma kun ki bari mu bayan na je na shake babba hotoro komawa na nabi din na neme ku na nemi alkanawi na neme ka kai malam Anas na kira ka nace ina son ka haɗa su mu zo mu zauna amma kun ki sai bayan na bar Kano tukuna mai gemu a makogoro yazo yana bada labarin wai na neme su a zo na ba su zo na da ni ba a to bara mu bara ku zauna da ni ba yanzu kake sanya ni a cikin mutanen da in mun isa ka tabbatar da muna ba da karatu akan abin da ya shafi addini kuma ka tabbatar da cewa muna ba da kariya a cikin wannan ɗariƙa yanzu da suka mutu wajen maulidin wajen bid'a wajen hada Allah da wani wajen kiran Husaini wajen hoton Inyasi wa yayi shahada